Thank you.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 ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار ubangiji tabaraka wa ta'ala a nan ci gaba da labarin yakin badar a baya mun faɗi yadda allah ya sauke mala'iku guda dubu saboda ƙarfafa zukatan muminai su ta yakin gwargwadon adadin kafirai sannan mun faɗi yadda Allah ya lullube a nufisar alkurani ya gama yadda Allah ya saukar da nitsuwa hadda gengedi ya lullube sahabbai da shi izi shi kuma nu'asa amanatan minhu wa yanzilu alaikum sama kamar yadda a yakin uhudu cikin surtu ali imrana ya ce sun ma'anzala alaikum min badin gammi amanatan nu'asan yaksha ifatan minkum wa za'ifatun qad ahammatum anfusuhum yazunnuna billahi ghayra al-haqqi zanna al-jahiliya yaquluna hal lana min al-amri shay to wannan ya koki duka biyu babu wanda Allah bai saukar da nitsuwa har da gengedi sahabbai sun yi ba amma bambanci a na udu bayan sun shiga firgici da tashin hankali sun ma'anza alaikum min badil gammi bayan bakin ciki sannan gyangyaɗin ya sauka shi ne har abu dalhatar ansari radiyallahu anhu wanda shi ne marikin anas ibn malik wanda yake a uwarsa ummu sulaim yana cewa ban san so nawa takobi na ya faɗi ina gyangyaɗi in ɗauka ya sake faduwa ina gyangyaɗi ban san so nawa aka yi haka shi kuma na yakin badar tun daga daren ma ana gobe za a yi yakin a daren sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala yana cewa a wannan daren wato migdadun ibn al-asad shi kadai ne mai doki a cikin a yaƙi kuma a daren ba wanda bai bacci na likif kaman gobe ba yaƙi za yi manzon Allah sallallahu alaihi shi kadai ne bai bacci ba kwana yi yana sallah yana kuka alaihi salatu wassalam su sahabban na bacci na min shari na jina shi ko na kukawa Allah yana sallah cewa gobe dai Allah nasarar nan nasarar nan nasarar nan to shi ne nan yake cewa zalika bi annahum shaqullah kama an tambaya ubangiji rundunan mala'iku ka musu umurni kana koya wa mala'ikun yadda ma su sare kan kafirai fadribu fokal a anaki wadribu minun kulla banani, su sare kawunan su sare gaɓoɓinsu allah me ya zafi haka sai ce zalika bi annahum shaqullah wa rasula dalili saboda sun riga sun yi hannun riga sun yi mushaƙaƙa da Allah da manzansa ma'ana hanyar Allah da manzansa ta yi dama su sun yi hagu wa man yushaƙi illaha duk wanda ya hannun riga da Allah da manzansa kuwa ma'ana Allah da manzansa sun ɗauki hannun dama shi ya ɗauna hagu to tabbas fa inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار ذلكم wannan واتو wancaninku cewa abinda ya faru da ku shi ya cancanta da ku fa zuku ku ɗanɗana tun daga nan duniya dama na sallallahu alaihi ya gaya musu suratul qamari ta sauka tun a makka sahabbai suna cewa mu ba mu san ma'anan sayu zamul jam'u wa yuwalluna dubur ba muna ta ji yana biyawa a makka mu ma muna bin shi sallah akai ba mu ga fassarar ayar ba sai da muka zo badar da ya fito kan a fara yaƙi yake sayu zamul jam'u wa yuwalluna dubur da muka ga an tarwatsa rundunar kafirai sun ba da baya ana ta kashe muka ce kun ga fassarar aya a aikace muna gani tun da lokacin da ya ta sauka suna ganin su yan kaɗan ne yaushe za a kara da kafiran makar a tarwatsa su har su juya su gudu wa anna lil kafirin ku ɗanɗana wannan azaba kuma in kun je lahira wa anna lakum ne saboda lawa na zance irin na balaga sai aka ce wa anna lil kafirin azaban na sani kuma azaba ya tabbata ga kafirai anan da aka kashe su su saba'in in sun in an je lahira yadda aka shi ranar din kuma wuta za su yi manzala salasala ya sa an tara gawawakin kafirai saba'in ɗin nan a wata rijiya da ake ce mata bi'iru kalib da aka tara su sai zai tsaya kan kan rijiya ya ɗaga murya yana kiran sunansa. ya aba jahalin ya utbata ibn rabi'a ya shaibata ibn rabi'a ya ah, walid ibn utba ya ugba ta bin abi mu'aidin ya ubayy khalaf yana ta kiran su yace kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum wa wa'ada kum rabbukum sai umar yace ya rasulullahi wannan gawaki ne zasu su ji a maganar da ake yi sai ya ce ma kuntum bi asma'i minhu ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba sai dai ba su iya mayarwa ba ne kawai cewa ya ce ya kira sunayensu yake ce musu nu dai allah ya mana alkawarin nasara ya mana alkawarin zai taimake mu akan ku yau ga alkawari ya cika kuma alkawarin da ya muku na azaba ya tabbata sai umaru ta yasu lallai kana magana da gawokin da ba sa ji sai ce ai ba ku fi su jina ba amsawa ne ko ba za su iya ba wa anna lil kafirina azaban nar ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum ladina kafaru zafan fala tuwallu adbar ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum ladina kafaru zahfan falatu walluhumul adbar ya ku muminai a duk lokacin da kuka je karawa da kafirai karo gaba da gaba kun yi gaba da gaba da su kuna matsowa suna matsowa shine zahafan shi yasa wato azahaf yana nufin matsowa kaɗan kaɗan har a ƙara matsowa shi yasa dabbobi masu ja da ciki ake kiransu azawahif azawahif saboda suna ja da ciki suna matsuwa kamar macizai kamar mesa da sauransu zahafan falatuwar luhumul adbar idan kuka karo da karo da kafirai fiska da fiska za ku kara to kar ku yadda ku juya musu baya shine dokar amma dokar tana da sharuɗa ah, cewa kar a juya musu baya wato ayoyin gaba na cikin wannan surar cewa haridul na alal qital in takum in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'ataini wa in yakum minkum mi'atun yaglibu alfan min allazina kafaru bi annahum qaumun la yafqahuna idan mu'minai masu haƙuri suka kara da mu'minai masu haƙuri guda ashirin idan suka kara da kafirai guda ɗari biyu to muminan na Allah zai taimake su ruguza kafirai ɗari biyu nan su suna so ashirin wa kun yakun tun yan libu alfan idan ko a cikin ku mumina ko mutum ɗari masu haƙuri masu imani za su tarwatsa kafirai dubu ɗaya da annan qawmun la kahuna to wannan haka hukunci yake a da sai aka yi wa ayar nuska da ayar da take bi mata shine al'ana kaffafan lau'anku. wa alima anna kun dufa wannan ta yi nuska mata baya daga yanzu kan ba haka bane fa in takum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atayn wa in yakum minkum alfun yaglibu alfayn bi iznillah wallahu ma sabirin wannan ta yi nuska mata baya da duk mutum ɗari ba su da iko musulmi a filin yaƙi su guduwa mutum dubu ɗaya ko da ya ƙarfi mutum dubu ɗaya suke shine dokar duk mutum ashirin ba su da iko su gudu wa mutum ɗari biyu ko yawanci suke da ƙarfi Allah sai ya tausa ya ce al'ana kafafa Allah anku Allah ya sassauta muku da ya kuna da rauni yanzu ba haka abin zai zama fa in takum minkum mi'atun sabitun yaghlibu mi'atin yanzu kuna da mutum ɗari za su watsa mutum ɗari biyu kaga idan kowane musulmi ɗaya kafirai biyu kenan musulmai ɗari kafirai ɗari biyu wai kun minkum alfun yaghlibu alfaini in kuna da dubu ɗaya za su watsa dubu biyu bi a shi sa mai misbahu salik yana cewa wa na liman mislaihi min humfar au balagat ulufu nasnai ashar cewa ya haramta a musulunci eh, ya kawo baitin cikin kitabul jihadi cewa ya haramta babin da yake magana babul jihadi ya haramta mutum wamna liman mislayi minhum far ya haramta ma ka hana a hana mutum da yake da ninki biyu kafirai suka ninka su ma'ana musulmi goma kafirai ashirin musulmi ɗari kafirai ɗari biyu musulmi dubu kafirai dubu biyu to in dai irin ku so biyu ne to ba dama ku gudu au balagat ulufu nasnai ashar ko kuma adadin mu mu musulmi ya kai dubu sha biyu nan ma ba daman guduwa wannan shi ne fatawan imam malik matukan waɗancan ɗin ba su inda inda mun an kai dubu sha biyu a ina malaman malikiya suka samu wannan a cikin ayoyin cikin suratun tauba da zamu karanta a gaba inda alkur'ani ke da labarin da kan laufi mawaɗi na kafiratin wa yawma kun iz tukun kasratukum falam an kun shay'an wa dhaqat alaykumul ardu ma rabbasum walatum mudbirina nan Allah na zargin sahabbai don me suka gudu kuma sahabban nan su dubu goma ne suka je fatu makka hijja ta shekara goma soyi hijja ta shekara takwas cikin watan azumi irin wannan watan hijja ta shekara takwas da suka shiga makka suka samu ƙarin dubu biyu dubu nawa kenan nawa ga goma ga biyu dubu sha biyu to da suka fito sai suka ji labarin cewa hunaini fa mutanen hawazin sun taru za su yaƙe su a hunaini sai da suka fita su dubu shafi suka ce lan nuglabal yawma min qillatin yau dai ba da a ci mu don muna yan kaɗan ba shi shine isa kasar tukun ɗin lokacin da yawan ku ya birge ku sai Allah ya ce to dama da yau kuke cin yaki bari in ba ku wuri suna sauka wurin da asubahin fari suka sauka suna sauka kawai sai suka ji ruwan kibau haka mutum dubu sha biyu nan suka watse abin da ya rage tare da manzo sallallahu alaihi bai wuce mutum sha biyu ba akwai abubakar radiyallahu anhu akwai umaru akwai ali ibn abi talibin akwai abu safiyan ibn haris akwai ɗansa akwai ba sorry akwai abbas na abdul muttalib akwai ɗansa da wani sulan sarawa to a takaice tunda wai Allah ya ce wa sahabbai dan me suka gudu kuma yayi eh, aka duba nawa ne sahabba a lokacin aka ce su dubu sha biyu ne to tunda su dubu sha biyu sun gudu Allah ya ce dan me shine na aka ce au balagat ulufu nasnai ashar in dubbanmu sun kai sha biyu ba mu da daman mu gudu to amma dai jumhurin malamai sun tafi kan ka'idan cewa in an ninka fiye da sau biyun nan alfun yaglibu alfaini mi'atun yaglibu mi'ataini ana ganewa ishiruna sabiruna yaglibu mi'a a wanya kuma ga ta sabiratun yaglibu mi'ataini wanya kuma ga alfun yaglibu alfaini dari dari biyu dubu dubu biyu shine ba a da dama a gudu kuma abin da zai tabbatar da wannan hukunci yaƙin mu'uta da aka yi bayan an yi fattu makka a hiyata shekara takwas bayan da fattu makka aka annabi sai ya tura yaƙin mu'uta ƙarƙashin shugabancin sayidina zaidu ɗan harisata ya ce fa'in usiba fa ja'faru na abi ɗalibin fa'in usiba fa abdullahi ibn rawaha in zai ya shahada jafaru ya karɓi tuta in jafaru ya shahada abdullahi ibn rawaha ya karɓi tuta wani bai hude yana wurin ya ce kai mu ba zamanin bani isra'ila in annabi ya naɗa kwamandan ɗari yace in sun yi shahada sai wani to duk za su yi shahada da haka in kuna da wasiya ma ku yi sai suka ce to ai da mu abu da muke ta magi Allah ya mana kenan Abdullahi dan Rawa ya ce to ni kam da yake ni mawaki ne bari ne ban kwana da waje ta su lakin na ni as'alur rahmana magfiratan wa darbatan zati qad'in takzifu zabada hatta iza marru ala jadasi qalu ya arshadar rahman min gazin wa qarrashada yace to madina dai ba zan ƙara dawowa ba Allah ina roƙonka gafara da kuma sara a tsakiyanka wanda zai fidda kwanya a wata ruwa ma na ko a uwar hanji wanda zai fito da kayan ciki har in an zo wucewa kabari na ce oh ga kabarin mayakin manzon Allah kai wannan mayakin manzon Allah ya rabauta suka isa suna isa muta can kasar Rome sai suka ga kafiran da suka je yaƙa ana su sun je ba su ce su dubu uku ba kafiran ana maganan sama da dubu tamanin sai a suka ce lai, watakila da annabi sallallahu alaihi ya san watakila mu aika manzon Allah mu sanar da shi ta iya ciro mana madadin ƙarin sojoji sai eh, wani suka ce a mu dama da ya wuce yakin mu hali ya illa idan husnaini ya wuce a ɗayan guda biyu ne ai bai wuce ba imma imma nasr wa imma shahada ko dai nasara ko shahada mu je kawai da suka je suka fara yaƙi har kankace mene zai ɗan harisa ta radiyallahu anhu ya yi shahada Shi sai wa sai jafar ɗan abi ɗalibi yana karɓan tuta sai ya fara cewa ya habbazal jannatu ha الروم روم قدنا أذابها كافرة بعيدة أنصابها علي إلا قيتها ذرابها yana karban tuta sai ce ya fara jin kamshin aljanna yau kamshin aljanna da matsowar ta kusa yana cewa rum duk da cewa kakanninku annabawa ne manyan bayin Allah ku jikokin annabi ishaku ne ta hanyar kakanku isu shi ya haifi rumu rum sunan mutum ne rum din sunan mutum ne dan annabi isu ne jika ishaq amma nasaba ku yayi nisa da mutanen kirki kafiratun ba'idatun saguha kuma azaban ku ya matso kusa alkawarin da nayi wa Allah alayya illa qaituha dirabuha in dai na kara da ku ba wata magana sai sare in sara to shine radiyallahu anhu kankace me Jafaru yayi shahada an sare hannunsa na dama an sare ku karshe shahada shi yasa ake Jafaru tayyar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya canja masa hannayen da fuka-fukai tare da mala'iku suke yawo aljanna sai abdullahi dan rawaha ya karba abdullahi dan rawaha yana karba sai ya ji abun ya mar jini, to anan ya fara yiwa yana kallon kansa yana wa kansa waka ya ja ya nafsu illa tuktali ta muti fama tamannaiti faqad uditi in fa'alti huma huditi ya rai wallahi ko ba a kashe kewa ba kya mutu a banza ma a gida abinda kike sha'awa na shahada fa shi aka baki fa ma tamannaiti kad udita wa kad kuntum tamannawna maut min qabli an talqaw wa qad ra'aytum faqad ra'aytum wa antum tanzuruna me kike jira in fa'alti lahumma in kin yi aiki da magabatan ki guda biyu wato Zaidu da Jafaru huditi kin shirya shi ma sai ya shahada annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallaci yana ga sahabbai ga abin da yake faruwa yace Allahu akbar ga yadda yaƙi mu na muta ya zama Zaidu ya yi shahada Jafaru ya karba shi ma ya shahada an sare man hannayensa Allah ya canja man su da fuka-fukai a aljanna ga Abdullahi dan Rawaha shi ma ya karba ya yi shahada sai ya ce laqad rufi'u ilayya fil janna ga su nan an miƙo musu nan aljanna inda nake inji manzon Allah jama'a a cikin masallacinsa bai ke faɗa ba ba ya ce ranar alkiyama ba ce laqad rufi'u ilayya fil janna ga su an miƙo musu nan aljanna ba wanda ya waiga a ce ya bangan su ba babu saboda masu imani ake magana da su kenan ya shiga gidan jafaru kwalla na zuba a idanunsa asma'u binti umaisu radiyallahu anha matan jafar tace ya rasu rasulullahi tunda na ganka kana kwalla wataƙila Allah ya karɓi dan uwanka jafaru ne sai ce wallahi Allah ya karɓe shi ya ce kawo mu 'ya'yan dan uwana aka aka kira abdullahi dan jafar da muhammad da aun uku a nan sallallahu yana shafa kawunan yana cewa abdullahi ya yi kama da ni don ya yi kama da babansa suna babansa ya fi wa shaba abhan nasi fakrun musannadu cewa ashbata khalqi wa kulli ya jafar jafar kai kama da ni a halitta kai kama da ni a halaye abdullahi ya fi kama da babansa dan ya yi kama da ni kenan muhammadu kuma ya yi kama da kakansa abu talib sai ya ce a kai su aji a musu aski na ga kawunan su gashin su yayi yawa da ya fito waje sai yake cewa isna'u ta'aman li ali ja'far fa inna lahum ma yashghulun kaga wannan abincin makoki kenan fa da waɗansu ke ta inkari duk abin da baka gani ba wallahi ka ƙara karatu za ka iso wurin a hankali wannan tuwon makoki fa annabi ke magana ina aka samu a abinci a kai gidan mutuwa ga annabi ya sunanta sunna ce ya ce isna'u ta'aman li ali jafar ku abinci ku kai gidan jafar don yau ba su da ba su hayyaci su ba su iya ɗaura tukunya ba haka ba don zaman makoki suke ba ai ba za abinci ashe zaman makoki gashi nan kenan yan uwa a nan to abdullahi ɗan umar ce da ni aka je yaƙin mota ƙarshe wani sahabi ne ya ɗau tutar ya ce khalid khalid ɗin walid yana ciki zo ka karɓa khalid ya ce ni sabon musulunta ya ce kai yau ba fa sabon musulunta ake ba wanda iya yaƙi yake nema karɓa ka fitar da al'umman manzan allah sai khalid ya karɓa shi ya fitar da sahu kawai ya canja sojojin kafiran suka gudu da ya karba radiyallahu anhu har manzo Allah yana gaya sahabbai ce Khalid ya karba takobin Allah ba naɗa shi ne ba amma kuma Allah zai taimake shi sahu kawai na bayan ya maido su gaba na gaba da ba a ganin fiskoki zai maido su ba har nan na bude ido suka ce wallahi an turmu sababbin mutane wannan sababbin fiskoki sai suka runtuma suka gudu <laughs> sai za mu ya tsere da ragowa to da ya tsere da ragowan ya dawo da su madina abdullahi dan ja'far abdullahi dan umar ya ce mun samu ja'far sara ya fi tamanin a jikinsa da muka zawo madina ya ce manzala salasa shi ne farkon da ya tarye mu muna kuka a matsayin mun yi gudun yaƙi an ce wa wani wallin yanzu duburahu illa mutaharifan likitalin aw mutahiza ila fi'atin faqad ba a biga da min Allah muna ganin kamar mun yi gudun yaƙi mun halaka da muka dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su wane ne wannan suka ce nahanul farun ya sallallahu mu ne wanda muka yi gudun yaƙi ma'ana mun yi laifi falatuwar lumul adbar gashi mun gudu annabi ce la bal an antumul zuna. ina ce an ce mutaharifan likita ne a mutahayyizan ko ya ce la bal an antumul zuna. ba faru na kuke zuna kuke ila e ya ce wa ana fi'atukum minal mu'mini ba an ce ila fi'atin ba bal an antum zuna wa ana fi'atukum minal na? ba mutahayyizan likitalin kuka yi musu da su biyo kuma na? su ga yadda zan yi da su to wannan sai ya zama hujja cewa musulmi in ba su kai kafirai yawa ba in an wuce in dai sun ɗoru kan ninki biyun nan to musulmi ko sun gudu ba su yi laifi ba gaskiya ne hijjatan shekara 93 musa ibn nusair ya tura tsarik yakin undulus kuma ya je da mutanen da ba su wuce 1700 ba kuma ya yi karo da kafirai ana magana wajen kusan dubu ah, tamanin waɗansu sun ma dubu ɗari biyu ya kara da kafiran undulus a ƙarshe allah ya taimake shi ya yi nasara ya yi haƙuri saboda shi shi tsarik bayan ya ɗabe su a jirgin sun sauka sa waye aka faffasa jiragen gaba ɗaya a kogin undulus ya ce to yanzu kan ba mu bida ba kun ga jiragen da suka kawo mana ɓaɓɓallar su ko dai mu yaƙi ko mu jira su kashe mu kawai kogi ne bayan ku maki kuma gaban ku ku zaɓa haka suka yi hakuri da duwanullahi alaihim suka yi nasara aka ci kasar undulus ah, wa man yuwalli min zundubrau wa ومن يولم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فقد باء بغضب من الله وما يهو جهنم وبئس المصير to me hukuncin wanda ya juya ya gudu din wa man yuwallim yawmazin duburahu illa mutaharrifan liqitali duk wanda ya juya ya basu baya ya kafirai baya a filin yaki sai fa idan juyawan yaƙi ne irin ana sari in sara ya juya saboda ya sara ko wani dabaran yaƙi ko wani abu ba dai wai wai juyawan guduwa ba misali ana yaƙin sara ta gaba sara ta baya juya to wannan ba a ɗauke shi juyawan ba da baya ba an mutu hayizan ila fi'atin ko kuma yana wa kafiran shigo shigo ba zurfi ma'ana yana jan su a hankali ya ja su inda musulmi suka fi yawa a musu kofar rago su shigo shi yasa a wancan hadisi annabi ya ce musu bal antumul mutahayyizuna ba faruna kuke ba ku mutahayyizuna ne wa ana fi'atukum ila fi'atin ko wa ana fi'atukum almu'minina ah faqad ba in ba wannan uzurori ba to ya koma da fishin Allah in dai ya gudu aka kashe shi ya koma da fishin Allah matukan waɗancan ba su fi biyu na musulmi ba wa wa kuma sa jahannama ne wa bisal musulmi kuma ya muni akwai hadisi ingantacce wanda imamu muslim ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbikum bi akbaril kaba'ir al-ishaku billah wa uqul walidain a ciki yana cewa tawalli yawmu zahafi ba na gaya muku manyan kaba'irori ba suka ce ka gaya mana su ce akwai haɗawa Allah tarayya akwai taurin kai wa iyaye wa qasul musanatin gafilatin mu'minat akwai wasir wa akli riba wa akli mali yatim akwai kuma tawalli yawmu zahaf wato juyawa da baya ranan karo da karo da kafirai juyawa a gudu shi ma na cikin kaba'irori abisal masir na'am فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رأى أم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي بلاء حسنا إن الله سميع عليم يا رسول الله hatta kisan Allah ya karbi ya ce ba ku kashe su ba walakin ya saboda sahabi ba ɗaya ba ba biyu ba sun faɗa cewa sai na ɗaga takobi zan sare kafiri kai in kai sara sai ga kansa ya faɗi ashe mala'ika ya riga ni ya sare kanshi da haka Falon taktul walakin Allah qatalahu sannan wa ma ramaita iz ramaita ya rasulullahi kasan da ka ba ka watsan nan yan uwa na sha ga yan uwa wajen maulidi cewa wannan ayar in ba Allah ba ba mai iya fa'inta ta zama yadda take babu shi kun san dalili Allah ba ce wayi wa mara maita. ya rasulullahi sahabbai ba sun ga annabi ya watsa amma sai Allah ke gaya manzon sai na ce wa mara maita. ya rasulullahi ba kai ka watsa ba kamar annabi ya tambaya ya ubangiji yaushe ne ne ba ni na watsa ba maimakon ya ce masa kabla an ramaita ko ba da an ramaita a'a sai ka iz zarfiya iz ramaita daidai lokacin da ka watsa a daidai lokacin ne ba kai ba da Allah jama'a ku ji mun maganan ba kai kai ba yaushe ne ne ba ni ne ba kan kai ko ba yan kai ba lokacin da kai a daidai lokacin ne ba kai ba an taba ba kai kai ba kuma a ce yaushe ne ne a ce kana cikin yin ne ba kai kake yi ba in ba manzo Allah ba yaushe ne ba ni na watsa ba ya ce Isra izramata a daidai lokacin isina a zarfiya ne lokacin da kake watsawa ne a daidai lokacin ba kai ba ne to ya ubangiji wane ne sai ce walakin Allah harama Allah ne watsa bayan sahabbai suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda kasa da hannunsa mai girma ya watsa wa na suna gani Allah ya ce sam ba shi ya watsa ba a lokacin da ya watsan ba shi bane Allah ne ya watsa ramaita wa rabbi ma ramaita wa innama sifatu jalilin eh sifati sifatu jalalin lil jalili falamawa cewa shehu na cewa wa ramaita wa rabbi ma ramaita ya rasulullahi Allah ya faɗi gaskiya kuma kullum gaskiya Allah yake faɗi ramaita wa rabbi ma ramaita ya ubangiji ya rasulullahi kai ka watsa na rantse da ubangiji na wallahi yadda Allah ce ba kai ka watsa ba kai ka watsa ba tajalli ne na Allah Allah ya nuna ya amfani da hannun manzon Allah ya watsawa yadda ya ce innal ladzina yubayyi'unaka a'a bai ce ka annama ba fa bai ce kamar an yi mubaya da manzon Allah ba don kowanne ma isa girma ya ce wanda ya mubaya da manzon Allah kamar yayi da Allah a lokacin fa Umaru ya ce ina tsaye akan manzon Allah ni nake mika hannu ina rike da hannu kowa ya daura hannunsa yi mu baya a mutum dubu da ɗari hudu haka suka yi layi mutum ɗaya ne ya ɓuya bayan raƙuminsa na kaisin baya so yi mu bayan bai san Allah ne ya ɓoye shi ba sai ya je ɓuya bai san Allah ne adana shi a so <laughs> saboda Allah bai son sa da rago ba aka yi mu baya aka kammala sai ga nassi ya sauko cewa mu an nan ba da annabi aka yi ba inna ma kuma yadda malaman balaga ke gaya mana inna ma tufidul hasar tana nuna iyakancewa ba a yi mubayi'an nan da kowa ba sai da Allah kuma ƙarshe karatun ya fi haka girma ya ce layi fauka idihu shi yasa tabiya in sun zo wannan karatu suka ce sahabbai a haka za unzilat haka ayan nan ta saukaka layi fauka idihu sai sahabbai su ce musu amin haka ma ja'ar ku wuce yadda kuka ji mu ma haka muke bi muna wucewa ba fasara wucewa saboda ya zama cikin mutashabihatul alqur'ani ba mutashabihatul lafzi bane mutashabihatul ma'ana ne lafazin garau yake amma ma'anan ya zama mutashabih a ah, waliyubliyar muminina Allah ya haka dan ya jarbi muminai bala hasanan jaraba mai kyau inna Allah sani Allah sami'un mai ji ne alimun masani ذلكم وأن الله zalikum wa anna muwahhinun kaidal kafirin zalikum wato kamar yadda kuka gani ya rasulullahi cewa haka Allah yake sha'aninsa shi ke raunana kaidin kafirai kaidin da suka shirya maka na yaƙi su sai da suka shirya suka fito kai kuma da sahabbanka ba ku shirya ba ko ka fito amma ga yau an kashe saba'in a cikinsu an ɗaure saba'in Ah, sannan kuma 860 sun tarwatse sun gudu haka Allah yake na kaidin kafirai in dan safti hu bagar ja'akum al-fatu in tantahu fa huwa khairun lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni ankum fi'atukum shay'an wa law kathurat wa anna allaha ma'al kafin a fito yakin nan su Abuja jali sun je gindin kaba sun yi addu'a ya allah muna roƙonka da mu dai ba mu san annabta ba mu san shari'a ba amma wannan fita yaƙi da za mu yi in mun fita da mu da muhammadu da mutanensa ka yi mana hukunci shi ne istiftahin da suka yi mana sun nemi hukunci daga wurin allah ka mana hukunci don mu gane wane ne yake kan gaskiya ka mana hukunci mu gane cewa waye yake kan daidai da mu da shi in an je kada yakin ka ba mai gaskiya wanda bai yanke zumunta ba wanda ya nuna ya bi kan gaskiya ka ba shi gaskiya a kara wannan da zamu ne Allah yake ce musu in tastaftihu idan kun nemi hukunci daga wurin Allah cewa ya muku shari'a da ku da Muhammadu wa yake da gaskiya to faqad ja'akum fatu hukunci ya zo muku Allah ya muku shari'a ya bayyana muku wannan yakin wa yake da gaskiya fa in tantahu in kun horu kun guji ba ku ƙara karawa da shi ba kun bi kun yi imani in fowa khairul lakun wannan shi muku alheri wa in ta in kun koma kuma kuka ce za ku sake karawa da shi kuka ƙara nema cewa a sake muku hukunci to na'ud Allah ce mu ma za mu koma za mu koma mu bashi nasara akan ku ah, na'udu balan tugni an kun fi'atukum shay'an yawan ku ba zai ƙara muku ba zai amfanar da ku da komai ba jama'ar ku walau kasrar ko da ta yi yawa kun ga ku dubu ɗaya ne su kuma sahabbai mutum ɗari uku ne da sha uku kuma su gashi nan sayyidina ali cewa mai raƙumi ma mai doki ma mutum ɗaya ne dadu sauran duka akan raƙuma ɗaya mutum uku raƙuma biyu haka dai waɗansu ma dai gashi waɗansu ma a ƙafa har da aka iso badar ɗin kuma kwanaki aka yi daga madina kafin a iso badar ɗin aƙalla an fi kwana biyu ana tafiya to kaga a wa annan laha ma'al mu'minina saboda akwai inda aka tsaya aka yi shawarwari kan a ƙaraso badar ɗin wa annan laha ma'al mu'minina sani allah yana tare da muminai Yayi farar cewa yana da mutuwa, yana da mutuwa na saka yana wa antun tasmahuna. Ya kuma minai ku bi Allah da manzonsa a aƙiwullu hawa rasuluhu da manzonsa. wala wallau annu kada ku yadda nan wala ta tawallau ne sai aka shafe ta ɗaya saboda sauƙin karantawa wala wallau annu kar ku juya ku ba wa annabi baya ku ba Allah da manzonsa baya wa antum tasma'una gashi kuma kuna ji maulana shi yana cewa duk alqur'ani duk inda ka ji an ce adiwullah sai an ce wa adiwur rasula tun daga bakara har nasi ba inda Allah ce adiwullah bai ce wa adiwur rasula ba ya zama ya zama Allah sai ce wa rasu rasulahu wala tawallu anhu an tasawun ya zama Allah sai ce wa rasu tiwulla rasulahu minkum wa Allah sai ce wa rasulahu in kuntum mu'minun mu'minin wa Allah sai ce wa rasu Allah allakum turhamun duk inda ce adi Allah sai ce wa adi rasul ai ce man yi yuti rasula ba zai ce ka mana ta Allah ba man yi ɗaya rasu yuti rasula a ata Allah wanda ya bi manzo ba zai ce kaman ya bi Allah ba shine ma ya bi Allah amma abin mamaki a suratul nuri akwai inda Allah ya ce adiyu rasul bai ce adiwar Allah Ya ce wa musalata wa a'tus zakata wa adiyu rasula la'allakum mun kaga nan ba adiwar Allah ku tsaye da sallah ku bar zaka, ku bi manzon Allah da an san cewa duk wanda ya bi manzon Allah Allah ya bi amma mutum yana da awon bin Allah mutukan bai bi annabi ba kuma Allah bai karbi yayyan ba adiyu Allah wa rasulahu wala wallau anhu kaga nan ma bai ce wala wallau anhu ma ba damiri ɗaya zai kawo wala tawallau anhu wa antum tasma'una bai ce anhu ma ba kamar yadda in yace wa ma naqamu illa an agnahumullahu wa rasuluhu bai ce min fadlihi ma ba sai ce min fadlihi ya zama isa jibullahi wa rasuluhu bai ce iza da'awakum ko iza da'ayakum ba iza da'akum lima yuyikum ah wala wallau anhu wa antum tasma'una hmm. wala takunu ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا كركو زما كمان ودان دا suka ce sun ji samina wa asaina wasma gaira musma'in wa ra'ina layyan bani isra'ila kenan wanda suka ce sun ji bayan basu ji ba ko kuma kafiran maka in ana yi su ce sun ji samina idan lalim ata bayna Kalu kasamina launa sha'u la kunna misla za kar ku zama kaman su kar ku zama kaman kafiran maka wasu ce samina la kunna launin sha da kunna misal haza ko kuma irin na yahudawa samina wa asaina a kukan ku ce samina wa tsana ku ji kuma ku bi wa mula ya mauna bayan ƙarya ne ba su ji ba إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون إن شر الدواب ainihin kalmar a sharra ne to yawan amfani da kalmar sai aka cire alifi mai alhamza aka bar sharra kamar yadda khair din ma akhyar ya kamata a ce sai a ce inna khaira man bani kaza da kaza da sauransu inna sharra dawabi indallahi sani wanda ya fi sharri a cikin dabbobi nan dukkan wata halitta mai takawa bayan ƙasa ana kiranta dabba wa ma min dabbatin fil ardi illa lillahi rizquha inna sharra dawabi inda Allahi sani mafi sharrin dabbobi babu kaman asumul bukmul lazina la yaqilun kuramin da ba sa jin gaskiya lahum qulubun la yafqahuna biya wa lahum ayunun la yubsiruna biya wa lahum azanun la yasma'una biya ulaika kal an'ami sharrad dawabi balum adal ulaika kal an'ami balum adal inna sharrad dawabi inda Allah summu baibayi summu ismu jam'in ne na kurame a duk suna a larabci da ya zo ala wazni af'al in suna ne ta matansa ya ka zo wazanin fa'ala'u in aka ce a san mu ta matansa samma'u in aka ce abukamu ta matansa bakama'u in aka ce a araju ta matansa arja'u in aka ce a ayyan ta matansa aina'u a hawar ta matansa haura'u to ismu jam'in ɗinsu idan wau ne a tsakiya misali kamar abukam idan ba ya ne a tsakiya ba kamar abukam asam a'ama to ismu jami'in su zai zama summun bukmun omyun idan kuma kamar yadda haura'u din da ahawar ismu jami'in zama hurun a ayan aina jami'in su zama inun wa hurun inun ka amsalin lulul maknun idan kuma a idan kuma bayani a tsakiya ba kamar wannan summun su zai zama summun din bukmun inna shirar da abin lillahi sumul bukmul lazina la luna wato kuramen da ba sa ji da baibayi da ba sa iya a gaya musu kalmar shahada su faɗa ko harshen su ya kunce ya faɗi gaskiya ba za su iya ba sun zama baibayi kenan kafirai allazina la luna wanda ba su da hankali ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مؤردون ولو علم الله فيهم خيرا to kamar nan wani ya ce to ubangiji ai ka kake badawa in ma jin ne kake bada ji in gani ka kake bada gani in ya ai da Allah ya san akwai alheri tare da su tun fil azal la asma'ahum da ya da su gaskiya wasu ma'am da ya je da su ɗin malata wallau da za su juya da baya wani muridin suna masu ba da baya nan ne malamai suka samu cewa duk wanda ka gani a jahannama Allah ya sa shi wuta da adalcinsa komin yawan ibada mutum inda Allah zai sa shi a wuta to adalci Allah ya mara kuma komin tsoronsa da Allah in ya sa shi aljanna falala ya masa ya sa shi aljanna ba cancanta ba ba a roƙon Allah adalci falala ake roƙonsa mutane za ka roƙa su ma adalci amma Allah ya ma adalci ai kaɗan wuta ne komin kyanka ko ya ka gyaru ɗan wuta ne da haka falala ake roƙon Allah ba a roƙonsa adalci a to in adalci ya maka misali a je ka gama ibadun ka gama ka yi komai ka je lahira in zai sa ka a wuta ka ce Allah ne za a sani a wuta bayan na bauta maka na bi ka sai ce eh ina da waɗansu bayina a duniya su ma sun bauta mu sun mun biyayya ba sa saba mu sun mun biyayya amma kawai dan ka ji daɗi kai annashuwa haka aka sa wuka aka yanka su sunan su raguna tumaki kaji shanu aka yanka su aka kona su a wuta ba su ci ba ba su sha ba aka babbaka na babbakawa aka soya na soyawa aka kyafe na kyafewa aka baje maka a faranti ka ci kana annashuwa ka ɗauka kafirce mu suka yi a kai su wuta ka ɗauka laifi suka yi nasa aka yanka su ka ɗauka zunubi suka yi nasa aka ƙona su don kawai ka cika ƙoshi ne fa su ma suna cikin tasbihi aka yanka su suna cikin mun biyayya suna cikin zikiri wa in min shay'in la yusabbihu bihamdi ba a taɓa yanka ragon da bai tasbihi ba ba a taɓa yanka saniyan da bai tasbihi ba dan ma ba shi ba a taɓa yanka kazar da ba ta tasbihi ba dan ma ba ta wa in min shay'in ya haɗe hadda ita illa bi bihamdi amma ba su ci ba ba su sha ba aka yanka aka kyafe ma kai buɗe baki da shi ko kai su da shi kana ta gyatsa kana alhamdulillah to yau ita ma jahannama ta dade tana azumi yau an tashi alƙiyama ranar buɗe bakin ta ne don haka yadda waɗancan bayan Allah masu ibada aka yanka kai ma kai buɗe baki da su kai ma ba laifi ba ne komin yawan ibadar ka kai ma a miƙa ka a yi buɗe baki da kai a miƙa wa nama ta yi buɗe baki da kai ba komai ciki yanzu duk yadda kake gani mutane bayan Allah mutanen kirki ka nuna wa raguna ka nuna musu limamin gari ka gani ka ce wannan limamin an tafi kwa tsoron Allah ya raguna su ce shugaban mayu <laughs> shine limamin yanka <laughs> tun da jiya wajen raguna duk mutane mayu ne ko marasa imani marasa ta zai kawai mutane suna zama zama su ku yanka su ku soya ku kyafe ku ci yanzu in ku Allah zai saukar da wata halitta ta ce ba ta da abinci sai ku a yanka mata ku kuce ya za ku ji masu kidnapping kansu addabe ku ba yanka ku suke suna ci ba to idan ga masu yankawa suke sun kama <laughs> turke sun kama abin nan mota guda sun kai wani gari an yanka an ci kuma yunwa ake ji aka ci ba wani abu da kai ma yunwa ka ci ka ci ka ji ai ba laifi ba ana gane wannan amma saboda dan adam ya isa a wurin Allah sai Allah bai mar haka ba sai da ya zabi fajirai kafiran ciki sai ya ce ta wuta ta yi buɗe baki da su muminan ko su je aljanna yadda suka ci bulus a duniya suka ci kaji ba a cinye su ba su je su ci gaba da cin kajin ma aljanna kaga ya zama falala kenan ba cancanta ba walau alim Allahu fihim khairan la asma'ahu walau asma'ahu la tawallaw wa hum muriduna da sun jiya sun bada baya يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه runa. Kari kan wancan maganar cewa ba mai shiga aljanna sai da rahama manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce sabai lan yurkil ahadan amalhu qalu wala anta ya rasulullah qala wala ana illa yatangammadani allah bi rahmati ba wanda aikinsa zai shiga ta aljanna suka ce har kai ya rasulullah ya ce har ni Ka ga karatu ya ƙare sai dai Allah ya lulube da rahamarsa kaga duk wanda Allah ya adalci ba zai je aljanna ba kenan sai dai rahama ya la amsa jibu lillahi ya ku mu'minai istajibu lillahi ku amsa kiran Allah walir rasuli da kiran manzon Allah iza da'akum lima yuku yayin da Allah ya kira ku ta harshen manzonsa izuwa ga abin da zai raya ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka rawaita daga wajen Sayyidina Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu ta'ala anhu yace ina masallaci ina sallah sai manzon Allah ya zo wucewa sai ya kira ni ya Aba Sa'id sai ban amsa ba na ci gaba da sallah da ya samu wuri ya zauna da na idar sai na je na ce ya gani sai ce ni ne zan kira kana sallah ba za ka amsa ba baka ji Allah yana ce aljamu sajibu lillahi walin rasul iza da'akum lima yuhikum ba to hankalinsa ya tashi annabi da yake mai jin kai ne annabin rahama ne sai ya kama hannunsa shi ya ga hankalin ka ya tashi kwantar ma da hankali zai sai ya kama hannunsa ce lau alliman naka suratan hiya a'azam suwairul qur'ani qabla an nakhruja min masjid zan koya maka wata sura duk qur'ani ba sura da ta kai ta kan fita a masallaci manzo sallallahu alaihi na rike da hannun sa suna takawa sai da ya ga saura kafa biyu su fita masallaci sai ya ci birki ya ce ya rasulullahi ka za ku koya mu wata sura babu kamanta alqurani gashi na ga saura ta ku bi mu fita sai ce na'am inna al-fatiha inna ummul kitab as sab'ul masani wal qur'anul azim allazi utituhu yace eh haka ne sura ita ce fatiha ita ce uwar alkur'ani ita ce ayoyi guda bakwai da ake ta maimaitawa as basani masani an biya su a sallar asubahi an sake maimaita a azhar la'asar magariba an sake maimaita gobe ba sallar da ba maimaita su shine wanda Allah ke cewa laqad ka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim to sai annabi ya wannan sai ya zama wato daga nan sahabbai suka koya in annabi ya kira kana sallah ba sallamewa za ka yi baka bar sallah ba zuwa za ya aike ka kasuwan bacci ya aike ka kasuwan santa. ya aike ka zariya ma in ka zo in dai ba ka ratse wani waje ba aikan manzo Allah ne kana dawowa sai ka dubi gabar ka daura sallan ka inda ka tsaya alwalan alwalanka tana nan daura sallarka za ka yi annabi kadai Allah ya ba wannan dama da daukaka da daraja a wurin Allah zai kira ka kana sallah ka amsa sallah bata ɓaci ba alayhi salatu wassalam ah, iza da akum lima yuhikum in an Allah ya kira ku ta harshen manzonsa zuwa ga abin da zai raya ku mu ku sani anna Allah sani Allah ya hulu bainal mar'i wa kalbi. Allah shi ke shiga tsakanin mutum da zuciyarsa wannan yana nuna maka yadda malaman tarbiyya masu ba da askar na tarbiyya suke ba mutum wuri da zai yi ta ja har zuciyarsa ta yi kal har Allah ya zama hijabi tsakaninsa da zuciyar ya zama in ya buɗe ido kan ya ga komai kan ya ji komai ya makance ya kurmance baya jin komai sai Allah Allah ya shiga tsakaninsa da zuciya inda ya kamata da zuciyar ne zai gane ni ne ne ko kaza ko kaza to Allah ya shiga tsakaninsa da ita to da ya isa wurin an san yayi wusuli kenan sai a ya dakata daga wurin a bashi wani abin da zai rika ja baya nufin wai kaza ya zama Allah kaza ya zama la'uzu billahi komai yana nan yadda yake a matsayinsa na bawan Allah kayan Allah Allah kuma shi kadai ne Allah bai surkuwa da halitta bai kuma rabuwa da su bai sirke da halitta ba bai kuma rabu da su ba yahulu bainar mari wa kalbi wa annahu ilai tusharuna sannan izuwa gare shi za a tattara ku gaba daya حقا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب wajen azaba sai dai mu tsaya a nan to da wannan shadidul liqab ba za mu tsaya wani azaba in lokacin zai sai ya dora in ba mana gafara Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayen mu na Allah saka shi da alheri Allah ya ji kanmu sai maza da wata Allah da wata albarka da sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun da mu albarka da sallallahu alaihi wasallam Allah kara maulan mu shi lafiya kara masa tsawon kwana albarka da sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim rahmanir rahim ke da kan sai ta ji fatiha da salatul fati alhamdulillah rabbil alamin